الله العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukacin sarki ya kawo mu yau lahadi hudu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara kuma yau ashirin ga watan biyar miladiyya dubu biyu da goma sha takwas wannan masallaci mai tarin albarka masallacin margayi alhaji haruna danja allah madaukakin sarki ya gafarta masa mun haɗu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan insha allah shine mu na hudu muna tafsirin aya ta 83 a cikin suratul baqara ba mu gushi ba a cikin tafsirin wannan aya mai albarka alam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وذي القربى واليتامى والمساكين ثم تولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا ثم توليتم ثم الصلاة وآتوا الزكاة وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم وأنتم إلا قليلا منكم ثم توليتم إلا قليلا منكم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون بسم الله الرحمن الرحيم muna gaba ta uku a cikin gaɓoɓi guda takwas da wannan aya mai albarka ta kunsa alƙawuran da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa daga banu Isra'il Yahudawa za mu tashi wa qurba a inda mun fara bayani a kai za mu dawo baya Allah maɗaukacin sarki ya umarni da kyautata ma zaul qurba kamar yadda muka faɗi a jiya zawul kurba su ne dangin mutum danginsa na ɓangaren mahaifinsa da kuma danginsa na ɓangaren mahaifiyarsa dukkaninsu a mahanga ta alkur'ani alkur'ani ya haɗa su ya kira su da zawul kurba kamar yadda muka faɗi jiya malaman fikihu sun yi ƙoƙarin raba tsakaninsu domin tantance suwaye za su yi gado suwaye ba za su iya gadon mutum ba a inda in suka ce al'uba malaman fikhu to suna nufin dangin mutum na ubansa waɗanda zai iya gadon su su ma za su iya gadon sa amma idan sun ce zawul arhami ko ulul arhami to suna nufin dangin mahaifiyarsa waɗanda kamar yadda muka faɗi a mazhabobi guda biyu na malikiya da shafi'iyya ba su gado amma a mazhabin hanafiyya da mazhabin hanabila suna gado to duka waɗannan bangarorin guda biyu ƙur'ani ya yi umarni da cewa a kyautata musu a kyautata musu a sadar da zumuntarsu Allah maɗaukacin sarki yana siffanta masu imani yana cewa allazina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna al-mithaq karanta mana الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون, والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب Allah ta'ala yana sukanta bayansa na gari mutanen kirki yana cewa daga cikin sufofinsu allazina yufuna bi ahdillah sune waɗanda suke cika alkawarin Allah wala yanquduna al-mithaq sannan a cikin sufofinsu ba su wawar alkawari in sun yi alkawari ba su sabawa sai Allah ya ci gaba da sukwanta sai ya ce wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala sune dai waɗanda suke sadar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni da cewa a sadar da shi kamar yadda aka ruwaito daga ibnu abbas radiyallahu anhuma yace yasluna ma amara Allah bihi an yusal ar-rahim wal qaraba yace dangin mutum na uwarsa da kuma danginsa na baba su ne ake nufi da yasluna ma amara Allah bihi an yusala suna sadar da abin da Allah ta'ala ya ce a sadar na zumunta zumuncin ɓangaren uba da kuma zumuncin ɓangaren uwa wa ya shauna rabbahum sannan sun kasance suna jin tsoron ubangijinsu wa ya kafu na su alhisabi kuma suna jin tsoron a musu mummunan hisabi mummunan hisabi shine a yi mutum bincike kwakwaf a filin tashin alkiyama man nukishal hisaba uzzi duk mutumin da aka tsananta masa bincike a ranar gobe alkiyama to sai an masa azaba to mutanen kirki suna sada zumunta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarni da ayi sannan a gefe guda Allah ya siffanta mutanen banza su kuma ba sa sada zumunta su kuma sai ya ce musu ne والذين ينقضون ما ينقضون عهد الله والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون الله مدوك تنسر كيسا الذين ينقضون أهد الله من بعد ميثاقه أبقى كينا ما ليقوم يقوم ترعدوا mutanen banza munafukai da fasikai da kafirai sun kasance yankuru na Allah min ba'di misaqihi suna warware alkawarin da Allah madaukakin sarki yayi da su kuma suka yadda za su cika alkawarin nan amma sai su warware min ba'di misaqihi bayan an karfafi wannan alkawarin sun ce za su cika amma sai su saba wa yaqta'una ma amara Allah bihi an sala, sannan suna tsinke suna guntile abinda Allah madaukakin sarki ya ce a sadar da shi kamar yadda aka ambata mana Ibn Abbas ya fassara cewa abinda Allah ya ce a sadar din nan shine zumunta so ana jin tsoron mutumin da ya zama mai saba zumunta mai yanke zumunci baya sada zumuntar dangin mahaifinsa da dangin mahaifiyarsa ya kasance ya ɗau sifa daga cin sufufin yahudawa Muhalli kalli yadda alkur'ani yake dacewa da junansa sashinsa yake fassara sashi a wannan ayar da ake mana tafsiri ta cikin suratul baqara aya ta 83 da Allah madaukakin sarki ya lissafa alƙawarra guda takwas da ya banu Isra'il Yahudawa su saba yayi bayani ne akan cewa sun saba alƙawari nan ma da za a yi bayani akan sada zumunta wanda a can waccan ayan ma akwai magana sada zumunta sai aka kawo magana gogwar abin abinda ke nuna maka ashe sada zumunta ɗaya daga cikin alƙawuran da Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ne daga halittunsa kana iya cewa tun daga annabi adam alaihi salam zuwa ƙarshen duniya da za a yi so da sada zumunta a musulunci babban aiki ne ba abu bane mai sauƙi da za a yi kwakwa da shi ko kuma a yi wasa da shi a wani wajen Allah maɗaukakin sarki cewa ya fa hal asaitum in wallaitu. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Allah maɗaukacin sarki ce su hal asaitum in tawallaitum shin yanzu kuna tsammanin bai kusa a gare ku ba Allah ya hushi da ku in tawallaitum in kuka juya baya an tufsidu fil ardi za ku je ku tabanna a ban kasa kenan wa tuqti'u arhamakum kuma ku ta yanke zumunta to masu yanke zumunta masu banna a ban kasa masu juya baya a game da hukuncin Allah أولئك الذين لعنهم الله waɗannan su ne waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya tsine musu ya ɗebe musu albarka ya hana musu samun rahmatsa sannan fa'asammahu sannan ya sa su kasance kurame ba sa jin bayanin da ake musu na shari'a wa a'ma absarahum sannan ya makantar da idanuwansu ba za su ga gaskiya su yi aiki da ita ba sadaka sada zumunta babban aiki ne a cikin musulunci الإمام البخاري الإمام مسلم رحمة الله عليهما سنتد حديثي رواية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري abu ayyub al-ansari ya ce an rajulan qala ya rasulallah, wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata ya ma'aikin Allah ka bani labarin aikin da zan yi ya sa in shiga aljanna cikin ayyukan da za su sa ni in shiga aljanna ya annabin Allah ka faɗa min wani daga ciki faqala al-qawm da mutane sun je wannan suka je wannan ce da aka taso masa malahu malahu shi wannan me ya same shi yake wannan tambayar bai san abubuwan da aka ce za a yi su a musulunci ba sallah ba azumi babu zakka babu kaza babu kaza misali ana ganin tambayar dai bata dace ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أيكي صلى الله عليه وسلم شيء متى أغب ما له من قال سميتي أحا ku kyale shi ai bukata shi ke nan bukata shi yake tambaya a faɗa masa kowa yakan zo gaban ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam a biya masa bukatar sa shi ma bukatar sa kenan a faɗa masa abin da zai yi in ya aikata shi to zai zama sanadin aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ta'budu Allah la tushriku bihi shay'a kai ta bauta ma Allah kada kai shirka kada ka hada shi da kowa a cikin bauta abu na farko da zaka yi kenan ka shiga aljanna abu na biyu wa tuqimu sannan kai ta yin sallah abu na uku wa tuqi zakata kai ta ba da zakka abu na hudu na karshe wa taslur rahima ka tabbata da zumuntarka ku duba yadda aka hada tauhidi da sallah da zakka da sada zumunta a wuri daya tauhidi sallah zakka sannan kuma sada zumunta kamar yadda aka faɗi a cikin waccan aya la tabuduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba a bauta ma Allah shi ke kada a shi da kowa a cikin bauta sannan bayan haka a sada a kyautata ma iyaye guda biyu sannan su kuma dangi a kyautata musu su ma a sada da zumuntarsu to sada zumunta a cikin musulunci babban aiki ne wannan sada zumunta kuma ta shafi har wanda ba musulmi ba sahabbai da yawa sukan tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a game da dangin su waɗanda ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su cewa ku sada zumuncin ku sadan musu da zumunci ku kyautata musu ba tare da mudahana ba mudahana shine nuna musu abin da suke yi na rashin bin addinin Allah daidai ne a'a ba shi ake nufi ba a'a mu'amala ta duniya babu laifi a musu annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari da muslim ya taɓa masayiduna umar bin al-khattab radiyallahu anhu kyauta kafin nan sayyiduna umar wata rana ya taɓa sa riga alhari ne rigar yadin alhari ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi sai ya ce inna dalika libasu man la khalaqa lahum fil akhirati ai wannan kayan da kasa na alhari ne kayan waɗanda ba su da rabon lahira ne kayan yan wuta ne shikenan sayyidina umar radiyallahu anhu sai ya cire rigar ran nan kuma sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma sai ya masa riga rigan nan kuma ta yadin alhari ne ce sai Umar sai ya ce ya ma'aikin Allah ran nan nasa ka ce ai libasu man la khalaqa lahum fil akhirah kayan waɗanda ba su da abin lahira ne kayan arna ne kayan waɗanda ba musulmai bane yanzu kuma ya zaka bani ya ma'aikin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na baka ne ka je ka ba wani daga cikin dangin ka wanda ba musulmi bai sa domin shi yayi bai da wannan hukuncin hukuncin bai hau kansa ba so da kamar zalla ta sama ya halatta masa ya je ya kyauta ga wanda dan uwan shi ga wanda dan uwan shi ne na dangi amma kuma ba musulmi ba so da ka ya halatta har dangin ka waɗanda ba musulmi ba ka kyautata musu wataƙila ma wannan kyautatawa ta zama sanadiyar jawo su su fahimci saukin musulunci da cewa addinin musulunci addini na gayyata ba na kura ba addini ne na jawo mutane a jiki ba addini na nisantar da su ba addini ne wanda ke nuna cewa ana girmama rayuwar ɗan adam ba addini bane da ke zuwa ya halatta jinin ɗan adam ai ta zubar da shi yadda aka ga dama wannan gaba ta uku kenan daga cikin gabobi guda takwas da Allah madaukakin sarki ya ɗauki alkawari daga banu Isra'il su kuma suka kulla wannan alkawarin cewa za su tsare wannan alkawarin shine alkawarin sada zumunta da kuma taimako da kyautata ma danginsu gaba ta hudu ko alkawari na hudu wal yatama bayan an kyautata ma dangi to su kuma marayu su ma a kyautata musu marayu a cikin al'umma الأستاذ الدكتور وهبة الزهيني رحمة الله عليه أشن a نساء التفسير المنير يكي شيوا اليتامى وهم الصغار الذين لا كاتب لهم من الكبائر idan aka ce alyatama jam'i ne na alyati alyatim maraya kwara daya alyatama ko al'aitam marayu da yawa su waɗanda ba su da wanda zai iya ɗaukar nauyinsu min al'adar daga ubanninsu shi yasa malamanmu suke tarihi suke cewa al-yatimu min al-insani man abuhu wa lam ma yahtalim wal yatimu min al-haywani ma matat ummuhu wa lam ma idan aka ce maraya a cikin ɗan adam shine wanda ya rasa mahaifinsa bai balaga ba hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yutma ba'da al-hilmi la yutma Layut yusma ba'da hulmi bayan mafarki idan mutum ya balaga ba zai sake ba maraya bane ko da baban mutum ya rasu to amma sai ya zama ya girma ya balaga to daga nan shi baya cikin waɗanda za a kira shi da maraya hadisi sahihi la yusma ba'da al-hulm babu maraici bayan mutum ya yi mafarki in mutum ya mafarki ya balaga ya tashi daga maraya so da aka maraya a cikin ɗan adam shine wanda ya rasa mahaifinsa bai balaga ba shi kuma maraya a cikin dabbobi shine ma matat ummuhu wa lamma yanfatim shi kuma shine wanda uwarsa ta mutu kafin ta yaye shi shi ake ce ma maraya a cikin dabbobi wasu malamai suka kara suka ce in kuma a cikin tsuntsaye ne shine wanda ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan ko babansa ko kuma babarsa amma dai eh, tsuntsaye ana hada su da abin nan ana hada su da da da da da da da da sauran dabbobi ne domin ai wani tsantsan kamar tantabara ko kaza a ce maka ka kawo ubansu sai ga wasu yan tsaki sai a ce sai ka gano ubansu ina jin wannan asamin ne mai wahala ko eh sai dai a gida aka kara kazar daga ita sai wannan zakara watakila sai ya zama wannan shi ne babansa amma ba haka ba ka da wahala ce an gano baban shi so da shi sa malaman mu sai suka ce maraya a cikin dabbobi shine wanda ya rasa uwarsa alhali kuma bata yaye shi ba to waɗannan marayan wal ihsanu ila al yatim bi husni tarbiyati to ya ake kyautata ma maraya shine bi husni tarbiyati a kyautata tarbiyyarsa ya rasa mahaifi wanda ya haife shi wasu su ɗauki nauyinsa ya dawo yana ganin babansa ne kawai da ya haife shi na asali zai gani amma duk abin da kamata mahaifi ya mana to bai rasa shi ba haka ake bukata al'ummar musulmai ta zama marayu a cikin al'umma ta musulunci so ake su wai ga sai dai ba za su ga babannin su da ba amma duk kyautatawa da tarbiyya da kula da uba yake maɗa to ba zan aka ta ba abu na farko kenan wa hibzi huquqihi sannan a tsare masa haƙoƙinsa maraya yaro yana da haƙoƙi ƙaramin yaro yana da haƙoƙi da shi'a musulunci ta ɗora akan mahaifinsa to a tsare masa waɗannan haƙoƙi min ad-daya'i kai ya zama waɗannan haƙoƙin nasu suna bukarta kamar misali a ce gadan sa samu kafile wato mai kula da shi wanda zai kula da shi zai bar wannan dukiyar tasa ta tozar ta lalace ba in an ɗauki mazhabin da suke ɗaukar cewa ana fitar da zakka a dukiyar maraya to ba za a bar da cinye dukiyar ba in ma an ɗauki mazhabin da suke cewa ba a makaramin yaro zakka ba za dai a bar dukiyar ta lalace ba domin zara ba ta barin dame in kullun za a ce ko nawa aka ban masa za a rika zara za a rika ɗiba ana masa hidima ba juya dukiya ake yi ba to yau da gobe ta rana ana iya cewa dukiyar ta kare ko kuma ta zama ta ƙasa sosai to a kulan masa da dukiyarsa da haƙoƙinsa su kasance sun tozarta وقد ملئ الكتاب والسنة بالوصية به والرأفة به malam alwahbatu malam wahbatu zuhail yace hakika alqur'ani cike yake sunna annabi sama cike take a game da jawo hankali akan cewa a tausaya ma maraya akai wasiya a kula da shi sannan a tausasa masa wal haddi ala kafalatihi sannan qur'ani da sunna cike cike a game da a game da kula da rayuwar maraya wa hibzi malihi da kuma tsare masa dukiyarsa min zalika ba akhrajahu muslim malam wahbatu zuhaili yace daga cikin hadisan da za a iya kawowa ai takure a cikin hadisai masu dimbin yawa da suka yi bayani akan maraya akwai hadisin da al-imamu muslim rahmatullahi alaihi ya fitar a cikin sahihin sa عن ابي هريره رضي الله عنه روايه سيدنا عبد الرحمن بن الصخر ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معك صلى الله عليه وسلم يا شيخ katilul yatimi lahu wa li ghairihi mai ɗaukar nauyin maraya marayan nan nashi ne ko ku na wani ne babban malamin hadisi al-imamu abu al-abbas al-maliki yake faɗi a cikin shayin na muslim al ya yace abin da ake nufi da lahu ai li qarabati wanka ne ya rasu ya ban marayu to wannan marayun ai sun zama naka saboda dangin ka ne ko kuma kanin ka ne ya rasu ya ban marayu ai ga wannan marayun sun zama naka to shine lahu wali ghairihi ai wali ghairi karabati marayun da suka kasance ba na dangin ka ba duka ka dauke su ka kula da su to me yin haka me ɗaukan nauyin marayu ya kula da rayuwarsu ya inganta su ana wa huwa ni fil jannati ni da shi a aljanna haka za mu zama al-imam malik rahmatullahi alaihi da yake karanta da almajiran sa hadisin sai rika haka a wata riwaya kuma ka ce manzon Allah sa sama da kansa ya rika haka wa ashara bis sababati wal wusta yajma'u bainahuma wa yufaddidu annabi sama sai haka sai haka irin yadda take Hausa gani gani gani gashi gani gashi ko irin na gwari gwara ka ce mata ke ta wuce mutan Allah ba ga gidanta ga masallaci ta ce eh, mun san shi kuna ana kiran shi so biyar muna ji ce ga gida ga gida ko ne wannan kahatai ne haka idan ba za ka iya ɗaukan nauyinsa ba kai kaɗai to ga ƙungiyoyi na alheri a ce akwai ƙungiyar izala tana ƙoƙari wajen ɗaukan nauyin marayu tun daga matakinta na ƙasa har zuwa matakinta na ward na unguwanni kai hadda masallacai zai yi wuya ka samu masallacin ahli sunnan da ba su da kwamitin barayu kuma idan azumi ya zo ko sallah ta zo ba azumi ba kawai ba sallah ba kawai kan kula da marayun nan daidai gwagwadon abin da za a iya yi to kai ma sa hannunka a cikin wannan kwamitin je ka masallaci ka ce a baka maraya daya zaka ka biya masa kuɗin makaranta sallah ta zo ce gida za akwai marayu guda biyar sai za ka musu kayan sallah azumi ya zo shiga cikin kwamitin ba kwamitin masallaci na marayu gudunmuwa ka taimaka ko da kai baka ɗauki nauyin kwara baka iya ɗaukar nauyi ke kaɗai ba duba da gudunmuwa za ka shiga cikin kafirul yatimi din nan lahu wani li ghairihi kana wa huwa ka hatimi fil jannati annabi sai ce shi da shi mai ɗaukar nauyin maraya ga gidan shi ga gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jin a duniya kaɗai babu wata daraja da za ka samu kaman wannan a ce ga gidan ka ma'aikin gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kakan yi alfahari ma ka ce ga gidan ka ga gidan shakwa ne ko ga gidan ka ga gidan alkali ne Allah kai ya kan yi sauki wajen kwatanci in ka tashi ma wani kwatance ko ce ai gida na bai da wuya ganewa ai ga gida na gawa ga gidan wane shi kenan ka rawa kawai ka koyi abin da kake so kawai a gane gidanka da wuri kowa ya ma zo dai neman gidanka ko kirki ya zo ya maka ko ma rashin kirki ne dai a gane gidanka da wuri saboda kana kusanci da gidan wani ba gidan kowa ba gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shugaban halittu wanda Allah bai halicci wata halitta kamar sa ba kuma ba zai yi ba sannan kuma ba wai a gidan duniya ba a gidan aljanna gidan dawwama gidan da ba a jin tsoron asuka gidan da ba a jin tsoron mutuwa a cikinsa gidan da ba a jin tsoron talauci gidan da ba a jin tsoron rashin lafiya duka waɗannan abubuwan na damuwa babu su a cikin aljanna to ga gidan ka ga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam me yafi wannan daɗi to kula da maraya babban aiki gaba ta biyar Allah madaukakin sarki ya ce wal masaki sannan a kula da masaki al suma da ma daga alƙawuran da Allah madaukakin sarki ya ɗauka da ya Yahudawa banu Isra'il cewa za su kula da al-masakin al-Imam Ibn Atiyya rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa al-Muharrar yake cewa al-masakin jam'u miskin in an ce al jam'i ne na kalma al-miskin al-miskin fara ɗaya kenan wa huwa alladhi la shay'a idan kana so ka huta wa ake ce ma miskini to kawai ka ce wanda bai da komai ko kuma wanda yake da abin da ba zai ishe shi ba wanda yake da abin da ba zai ishe shi ba akwai abin da ake ce ma alzina akwai abin da ake ce ma alkifaya alkifaya abin da yau kana da shi ya ishe ka biya bukatar rayuwarka amma algina bayan ya biya maka bukata kuma kana da wasu gasunan kana da shi a banki kana da shi a gida kana da shi a kasa to rayuwar ɗan adam so tare abin da ake so shine zama yana da kifaya kifaya in ka zama kana da kifaya to ya isa to shi almiskinu la kifaya talau ba shi da abin da zai ishe shi a rayuwarsa duk da sassafa da malamai suka yi a mazhabin malikiya in sun ce almiskin aswa halan min alfakir miskini ya fi muni fiye da fakiri domin almiskin man la yamliku quta yawmihi wanda bai da abin da yau zai ci ba yau buɗe bakin nan da za in za a buɗe baki bai da abin da zai ci sai wani ya ba shi sadaka to shine a malikiyya wasu mazhabobin suka ce a'a alfaqi wa aswa halan min almiski fakiri ya fi shi muni domin su a malikiya can cewa suka yi wal faqiru man la yamliku quta sanati mutumin da bai mallaki abincin shekara ba shine fakiri kaga yanzu ai miskine sun fi yawa domin kuta yaumi man la yamlikuna kuta yawmihim su suka fi yawa cin al'umma wa man la yamlikuna kuta sinatihim ba ba wanda ba su mallaki abin za su ci na shekara guda ba ai wanda ya mallaki abin zai bai mallaki abin zai ci na shekara ba kila yana da wata takwas ai mai kuɗi ne a cikin al'umman mu a yau yana cikin mawadata to duk dai malamai suna da tattaunawa akan wannan da lafazin miskin da lafazin alfaqir malaman mu suna da ka'ida suna cewa suna cikin ka'idar da suke cewa idan tafaka taraka wa idan taraka tafaka kalmomi ne guda biyu idan ka hada su a wuri daya to sai kowa ya ce ba ruwan shi da kowa kowa ya ji da kansa amma idan ka zabo in ka ambace ta ba ka ambaci yan uwarta ba to sai ta wakilce yan uwarta kamar albiru da attaqwa ne وتعاونوا على البر والتقوى همان الاسم والعدوان ولا تعاونوا على الاثم والعدوان همان الاسلام والايمان عند الله تعالى يا ايها الذين امنوا تو انا نفهم هدى الذين اسلموا اما ذا اتي افدا الاسلام افدا الايمان او ريايا هنا الاسلام دبان الايمان دبان قالت الاعراب امنا هذا الايمان قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الإيمان بوجه الإسلام ده أنا سبود لي اتفقا فافترقا سن هذا أولي تقوى ده معنسا أما ني وإذا افترقت اتفقا إن سكا rabu. ɗaya ya zo sai ce to kai ka huta yau zan wakilce ka ma'ana ta kake da ita to inda Allah ta'ala ya faɗi bai faɗi al ba to sun shigo kaman anan domin cewa yi la gudu da illa Allah wa bil walidaini ihsana wa bil uba wal yatama babu ne babu wal fuqara amma a wajen bada zakati aka faɗe su innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum zuwa karshen aya to kenan da al da al miskin sukan zo su zama ma'ana daya in an raba su in ɗaya aka faɗi ba a faɗi ɗaya ba idan ko aka faɗi ɗaya to ɗayan ya wakilci ɗayan idan ba ambace shi ba to a nan ba a fahimci ba a ambaci alfuqara ba almasaki kawai aka ambata ina jin muna ganewa ban yi da yawa ba ko ban yi magana da yawa ba to almasakin ibnu atiya yace li'annahu mushtaqqun min as-sukuni ya ce an ciro lafazin almiskin ne daga asukun asukun shine rashin motsi ka zama ka zama ka zama a dunkule a waje ɗaya kake ta talaka ai shine bahaushe sai ka je an ce wani wani kayo ya wallahi muna gefe guda wai muna gefe guda ba harka kenan in ka ga mutum yana muhuri ya je can ya je can ya je can to yana da hakoki da yawa to shi almiskin sahibu sukuni la harakata lahu ba yi da motsi domin ba yi da harka da zai je yayi so da yana nan dunkula a waje ɗaya shi yasa aka ce masa almiski minat suku وقد قيل إن المسكين هو الذي له بلغة من العيش وسمع لمن سكتي أأ المسكين شيني وانا كيد وانا أبو نرايوة هاقو تما كينا وهو على هذا مشتق من السكن in ka ɗauki wannan wasu suka ce ai shi ne shi kuma an ciro shi ne daga asakan ba a sukun ba asakan shi ne abin nan ka zama kana da mazauni to almiskin wanda ke da mazauni wanda ke da gida to kawai dai wa hadha yatadammanu al-habb ala as-sadaqati wal muwasati wa tafaqqudi ahwal al basaki. kawai ibn atiya ya ce wannan alƙawarin da Allah ya dauka da banu isra'il kawai abin da yake yana kwaitar da mu ne game da ne a game da yin sadaka Allah ya dau alƙawari da banu isra'il cewa su rika sadaka su rika badawa sadaka kala biyu ce akwai as wajiba akwai as-sadaqatut tatawwu'iyya wajiba sadaqar da mutum zai yi ita ce zakarsa zakar da zai fitar yana da dukiya ya mallaki abin da ya kai a fitar da zakka na dukiya ce na kuɗi ne a'a na haƙi ne na dabbobi ne to wajibi ne fitar da zakka ita ce as-sadaqatul wajiba akwai as-sadaqatu tatawwiyya sadaka ta tatawwi sadaka ta tatawwi ita kuma ita ce bayan mutum yayi waccan zakkar to ya kula kuma da makashi sai ya rika basu wannan tatawwi ne tsarin lada ne wal muwasati da kuma taimako wa tafaqqudi ahwalil masakin sannan kuma a kula da halin halin marasa shi ba sai kuma mutum ya zo ya bayyana kansa ba domin marasa shi kala biyu akwai asail akwai almahabu kuma duk qur'ani ya ce a basu asail mutumin da ya bara talaucin shi ya bayyana ya iya zuwa ya ce da kullawa na wallahi yau ba ni da abin da zan ci a gidana to kaga wanda ya zama asa'il kenan al-mahrum shi kuma shine wanda ba zai iya faɗi ba amma ne an kalle shi za a gane alama magabata da abin da suke yi shine sukan kalli gidajen makwabtansu yau an tashi akwai hayaki na tashi a gidan da ya gane babu hayaki a gidan makwabcinsa to ya gane shi kenan babu babu babu a jarihi ce wutar gidan mai wutar makwabcin sai wuta mutu ba a yi girki ba sai ya aika masa da wani abu sannan kuma suna da wata al'ada isu isu idan mutum babu abinci a gidansa yana jin kunya ya yi bayani sai kawai sai ya samu dutse sai ya jefa a gidan makwabcinsa to da makwabcinsa ya ga dutse ya faɗo gidansa to ya sani ko na ba su da yara marasa jin magana masu mutane jefa jefi <laughs> ko shi kenan kawai sai sai ya ɗauko dutse sai ya jefa a gidan makwabcinsa to shi ko makwabcinsa wannan alama ce gane cewa yau gidana babu abinci shi kenan sai ya sa aika masa da abinci الشيخ وهبة الزحيلي شي ما يكي شوى الإحسان إلى المساكين توت تاما ولن تواصل شيء وهم الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم إذا أن شيء المساكين سوني ولن تواصل أبن الذاتي أنفاني دشي نرى يوا عشان قاولا سو وقد, وقد أمر بالإحسان إلى المساكين حقيقة أن يؤمني أمسلنشي دشي وأتوت تاما ما تاشي وهم الذين أسكنتهم الحاجة وعجلتهم su ne wanda bukatar rayuwa ta zaunar da su waje ɗaya ta dan kwafar da su ta kaskantar da su wa zalika yakunu bis sadaqati alayhi ta hanyar musu sadaka wa muwasatihim hina basai wad dharra'i da kuma taimake taimaka musu hina basai a lokacin da suke cikin tsananin talauci ba su da abin da za su ci wad dharra'i ko kuma ba su da lafiya al-ba'sa malamai sukan ce al-ba'sa al وضرعت الانفس يا زما ان انشي العشاء انا ننحلوشي كينا دان انشي الضراء انا نغشي اللافيه تو باسد شيء اتيمك مسلم الإمام مسلم يا رويتو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يكي شوى السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله دم تمن دكي قوكري وجن تيمقن الأرملة الأرملة إتشي ما تد مجن تيمون يبت دعايا إتشي أكي شمت الأرملة to mutumin da ke taimakon ta wal miski kuma yake taimakon wanda bayi da shi me matsayinsa kal mujahidi fi sabilillah kaman mutumin da ya dau makami ne a lokacin da ake jihadi na musulunci na gaskiya ya shiga akai da shi domin musulunci ya dauka ladan su daya kaga inda ake jihadi sai ba sai an yaki ba ina wadda mijinta ya mutu taimaka masa ina mara shi talaka taimaka masa ladan kamar ladan mutumin da ya jihadi fi sabilillah الشيخ السعدي رحمة الله عليه أتشن في تفسير الكريم الرحمن يكي شيوا وللإحسان ضدان إذا أن شيء كوتا تاواتو كوتا تاوانا لكي شوي يبيو أنا لكي وقمت وانا كوتا تاوانا لكي شوي بيو إذا رأي كوتا تاوا با توزاي بين أبو بيو الإساءة وهي أعظم جرما إذا ما كوتا تاواتو ذاك موننا إياي أمشي أكوتا تامس dangi جنجي kyautata musu marayu a kyautata musu marasa shi talakawa a kyautata musu to sai zama ba kyautata musu kake ba iyayen mutum sai ya zama kila cutar da su yake yi ya zage su ya aikata musu ya musu tsaki ya musu abin da ya ga dama yana kallon su suna cikin bala'i kila ma sai dai ya tsara musu bala'i kagal isa'a kenan sannan kishiyar ihsan ta biyu tarkul ihsani biduni isa'a ka zama ka muna na ba amma baka kyautata ba shi ma shi ma kishi ya kyautatawa ce ba ka muna na ba amma kuma baka kyautata ba ita ma kishi ya kyautatawa ce kishi ya kyautatawa ta farko ita ce muna nawa an ce ka bashi sai ka kwace. ba aka ce kai kuma da ka gani a tare da shi sai ka kwaci kaga isa'a kenan an ce ka faɗa masa magana mai daɗi sai ka zage shi kaga isa'a kenan tarkul isa'ati tarkul ihsani biduni isa'a ya zama ba ka kyautata ba ba ka munana ba misali a mahaifi kana kallon sa yana shara ko shi kenan sai ka wuce wasa kaga ba ka munana ba ba ka kyautata ba to shi ma saban Allah ne baraya baka taimake shi ba baka cutar da shi ba kana kallo yana cikin wahala shi ma haramun ne bai halasta ba talaka kana kallon yana cikin wahala ai bai zo ya ce in ba shi ba baka taimake shi ba kuma baka cutar da shi ba shi ma haramun ne ba kyau abin da ake bukata shine ka kyautata kan ka ki kyautatawa baka munana ba sannan ka ka munana abin da ake bukata ce ba sai gaba ta shida ita ce Allah madaukakin sai ya ce qulu lin nasi husna qulu lin nasi husna cikin alƙawurran da Allah madaukakin saki ya karɓa da banu Isra'il alƙawari na shida ku faɗa ma mutane kyakkyawar magana wannan ka'ida ce mai muhimmanci ita ma akwai kira'o'i guda biyu a game da qulu lin-nasi husna akwai malamai guda biyu al-Imam Hamza da al-Imam Kishai al-Kufiyani dukkanin su karanta wa qulu lin-nasi hasana وقولوا للناس حسنا أي مهاء فتحة أي مسين فتحة أي منون فتحة Sauranku Al-Qurra'u ga baki ɗaya waɗanda ba waɗanda biyun ba su kuma sai suka karanta wa qulu lin-nasi husna ay maha'un damma sannan asinun sukuni sannan nunun kuma ay mata fatha al-imam shatibi yake faɗi a cikin shatibiyyar hifzul amani yake cewa wa qul hasanan شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون وحش مقولا ya ce malamai guda biyu su ne ishara gare su da shukran shirin ɗin na wakiltar alkisa'i da hamza ya ce su sun karanta da hasanan su ko sauran malamai da baki ɗaya alƙurra'u sai suka ce wa kululin nasi husna to wannan bambancin kira'ar na na jawo bambancin tafsir idan ka ɗauki ƙira'a ta farko ta su hamza da kisa'i wa qulu lin nasi hasana sai malamai suka ce takdirinsa wa qulu lin nasi qawlan hasanan sai aka goge abin da ake siffanta sai aka bar sifka wa qulu lin nasi hasana ai wa qulu nasi qawlan hasana wannan a harshen larabci yana da shi da yawa amma misali sai ka ji balarabe yana cewa sir sari'an sir sari'an tafi da sauri abin da yake nufi yana nufin sir sairan sari'a tafi tafiya ne sauri to balarabe shi baya son cika magana kawai sai ce maka sir sari'an haifir tsairan sari'a to shima ma shi ne nan wa ƙulu linnasi hasana ai wa ƙulu linnasi hasanan ku fara ma mutane kyakkyawan magana a ƙira'a ta biyu ta jumhurin malaman ƙira'a in ka ce husna ai wa ƙulu linnasi za husni ku faɗa ma mutane magana ya kyau to duk dukkanin su sako ɗaya suke kaiwa zuwa gare shi amma ana nuna maka harshen larabci harshe ne mai yalwaci harshe ne mawadaci babu talauci a cikin larabci in ka jana magana talauci a yare to sauran yaruka ne ba larabci ba amma larabci wasi'tu kitaballahi labdan wa ghayatan wa an ayin lahu wa izati fa kayfa adiqu al-yawma an wasi وتنسيق أسماء لمخترعات لمخترعات لا رشي يلوش تايوا الإمام أبو العالية يتي أقول الله تعالى يكي نفي ديتي وقولوا للناس حسنا قو حسنا قولوا لهم الطيب من القول فدع ممتاني مغنى ميكو وجاوزوهم wajazuhum bi ahsani ma tuhibbuna an tujazaw sannan ku rika ma mutane gurgurdan abin da kuma kuke son a taka muku da shi shi yasa manzon sun ce ko kyauta aka maka to kai ma kai mukafa'a dan ahsana من man أحسن من صنع إليه معروف من صنع إليه معروف فليكافئ وإذا صنع إليكم معروف فكافئوا idan aka kyautata muku aka muku abin arziki to kuma ku kyautata ku yi tukunci sai ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ce idan ba ku da abin da za ku tukunci to ku faɗi magana mai kyau har annabi sallallahu ya ce man qala li akhihi jazakallahu khairan faqad balagha fi sana'i mutumin da aka masa kyauta bai da abin da shi ma zai yi sai ya ce Allah saka da alkhairi to ya kai matuƙa a wajen nuna yabo da kyautatawa to ana son ka kyautata a maganarka wa hada kulluhu haddun ala makarimin akhlaqi al-imam al sai yace ce wannan gabaki ɗaya. ana koyar da mu ne ana kwaitar da mu akan mu zama masu ɗabi'u masu kyau A fayanburi lil insani an yakuna qawluhu lin nasi dinan ana bukatar ɗan adam ya kasance maganarsa ta zama mai laushi da mutane in za ka yi magana ta zama mai taushi ai balarabe yana da wani karin magana yana cewa alhaq alqawlul layyin yaghlibu alhaq alhayyin sai mutum ya zo ya magana mai laushi amma maganar nan tasa sai ta rinjaye gaskiya ne gaskiya ka kausa magana lallausa tana rinjaye gaskiya ka kausa sai ya zo mutum ila bai da gaskiya amma sai ya ƙara magana mai laushi shikenan sai rinjaya kai kuma da kake takama da gaskiyar ka ka ta murya ka ta magana sai ya zama an ce kai ne baka da gaskiya wannan ya dabara ce ta lauyoyi lauya in yana son ya ribaci eh, a zuciya alkali ya ribaci zuciyar masu sauraro a kotu sai zo da magana mai laushi sai a ga wani zo ma ya fashe da kuka ya nuna ma jama'a ko da fa shine fa ya san eh, wanda yake kira bai da gaskiya sai ya zo ya magana mai laushi ya kalallama alkali da magana shi kenan sai ga alkali ya tausaya masa ko da dai bai ce shi ke da gaskiya ba a nan take to alal kalli dai ya bigi zuciyarsa wato magana mai kyau ka karanta faɗa ma mutane magana mai kyau wa wajhuhu munbasitan sannan kuma ana san fuska ta zama mai yalwa ga mutane kar ka zama ana lissafa ka ce ta wani ba taba ganin jariyar shi ba uzu billahi abu san kam kenan sai daga jin kalmar kan san ba ta da daɗi abu san kam tsarira shi masu masu lakani eh, masu irin lakani ba da lakanin nan suka ce maganin kunama kenan <laughs> wai wai wai in kunama wai mutum zai kama kunama sai ya ce abu can. kam wai ba zai karasa ba saboda shi dan shi sai ya tsaya nan kam wai in ya karasa darira to sai ta tsana mai to kaga ta kalmar daga jin ta san ta damuwa ce kawai mutum ya zo fuskar shi ba za a ce ga lokacin da ka ga murmushin mutum ba a'a sifar mummuni ana son ya zama mai murmushi a gan shi yana murmushi duk wanda zai fuskanta a gan shi da murmushi falikan ma'al barri wal fajir ka saki fuskanta ga mutumin da ya zama mutumin kirki ko mutumin banza ka saki mushi fuska domin ka jawo shi da zuciya da fuska ake kama zuciya fuskar ka tana kama zuciyar mutum wasunni wal mubtadi al-imam al-qurtubi yace da mai bin sunna da mai bid'a duka cikin musu fuska ka faɗa musu magana mai kyau wannan magana mai kyau sai ta jawo su wanda yake bid'a sai ba da assa shi kuma dama ahli sunna dan uwanka dama ɗan gida ne akwai wanda ya fitar a ta masa jiki a takan masa fuska kamar ɗan gida to dan waje ma an ce shi ma a sakan masa fuska saboda a jawo shi ai fatan da ake bai ta zama a kofar gida ba ruwan sama ya zo ya bige shi zafi ya bige shi sanyi ya bige shi da abin da ya zo mara kyau ya bige shi a so ake ya dawo cikin gida shi ma burin mai da'awa kenan duk mutane su zama mutane a shiga aljanna tare min gairi mudahanati amma dan bid'a da zaka saka mishi fuska ba an ce ka saka mishi fuska bane a matsayin kayyade da abin da yake yi a kana cikin musu fuska ne saboda dawo shi karibace shi ya fahimci cewa sunna da'awa ce ta sakin jiki da'awa ce ta rahama da'awa ce ta tausayi ba da'awa ba ce ta akwashi mutane a kai su wuta duk mai da'awar da baya tunanin cewa ranar lahira duk waɗanda yake tare da su a ce an buɗe musu kofar aljanna su shige tare ga baki ɗaya Su ba da'awa yake yi ba domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ruhin da'awarsa shine rahama Allah ta'ala da ya tashi zai dunkula saƙon da ya aiko a sama da shi da cewa ma arsalna illa rahmatan lil alamin aiko ka wasilan ka zama tausayi ga duniya ga baki daya kowa ya shiga cikin tausayin ka malaman mu suka ce ba wanda bai tausayin annabi sama bai shafe shi har da dabbobi har da dabbobi har dabbobi tausayin annabi sama ya shafe su a aikace manzo Allah sama ya nuna a tausaya ma dabbobi ya je wata rana wata unguwa ya kai ma mutanen Madina ziyara sai wani raƙumi kawai ce zo daidai ketan kan annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan sai manzo sama ya girgiza kai sai ce liman hadha al-ba'ir wannan raƙumin nawaye wani daga cikin mutanen Madina ya ce liya ya rasulullah ce nawa ne ya ma'aikin Allah manzo Allah sama ya ce to ishtaka ilayya annaka ubi wannan rakumin ya samu kuka ya kawo kara cewa cutar da shi kake yi ba ka ba shi abinci ba ka kula da shi ba a share masa wajensa sai za ka samu wannan in ba a cikin musulunci ba annabin musalla sama shine yake ba da labarin cewa wata matar aure ta shiga wuta saboda mage دخلت امرأة النار هي حبستها ولم تغطمها ولم تأكلها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت وتما تأوري تشجع أنت سبو ذلك سبو ما يقولي تكاما تتأوغي تتتمشي تا وتتشير دي إتبا وتبت تاجي تاشي قارن أسبا حد ما جنة تموت أجيب بداكما دخلت ضبي الجنة من عزل سلب سبته كاب وتشق الجنة سبو ذكري كريبا الله أو aw min خلق الله daga cikin mafi kaskancin hadisi Allah akwai kare annabi sun same ce laula anna al-kilab ummatu min al-umam la amaktu bi qatliha ba da dan karnuka suna cin al'ummatan da Allah ya halitta ba da sai in ce dai na kan kare a kashe shi to jibe shi amma duk da haka kawo shiga aljanna saboda shi ta shayar da shi ruwa Allah madaukakin sarki ya ya tausaya mata to wannan ah, rahma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba innama ana rahmatun muhda duk da hadisin akwai maganganu a isnadin sa annabi sallama aka ce ya ce ni wata rahama ce ni wani wani tausayi ne da Allah ya yi ma duniya kyautarsa to kayi ma kowa rahama kowa ya shiga cikin tausayinka ka faɗa masa magana mai kyau amma ba tare da ka nuna ba dan ko kafiri cewa abin da yake ai daidai ne. a'a ka sakin masa fuska dan jawo shi a jiki wa min ghairi an kallama ma'ahu zunnu annahu yarda mazhabahu sannan ka da fira da ɗan bida'a hirar da za ta rike nuna cewa ai kaida da abin da yake kada ka kike kai haka a'a mu'amala za ka yi da shi makwabcin ka ka masa sai ka jawo shi لأن الله تعالى قال لموسى وهارون al-imam al-qurtubi yace ai Allah ya ce ma annabi Musa da Harunu ka qula lahu qawlan layyinan da za a aikesu wajen annabi Musa alaihi salam sai aka ce ku faɗa masa magana mai laushi magana mai taushi fir'aunu fa falqa'ilu laysa bi afdala min Musa wa Harun ai din ne wa'azi ba zai kai daraja annabi Musa da Haruna ba ko akwai sannan wal fajiru laysa bi akhbata min fir'auna sannan dallala ta can da za a ba zai kai fir'aunu ba ko zai kai shi ba zai kai shi ba amma duk da haka wa kad amarahum Allah ta'ala bil lini ma'ahu amma Allah ya umarci annabi Musa alaihi salam da Harun alaihi salam cewa su faɗa ma annabi mu faɗa ma fir'aunu magana mai laushi wata kissa ramziya ta taɓa faruwa harunun rashid ne daga cikin khalifofin banul abbas ne yana ɗaya daga cikin masu ilimi a cikin khalifofi da aka wata rana wani malami mai wa'azi ya shiga fadarsa irin wannan da ake ce musu yan tattakan nan in gitsen yan ragargaza ya shiga fada harunun rashid ya zazzage shi ya zazzage shi ya gaggaya mashi maganganu irin yadda mutanen mu suke son ayi ko haka suke son zazzagi wani bakwa ka zazzage ko ka manta cewa babban nan fa yana da yaya yanzu ka ɗauka kai ne da shekarun ka aka zuwa ke ta zazzagin a rediyo ya za ka ji kuma da sunan wa'azi yake maka sai ba za ka ji ba yanzu nan ni kawai ina zaune a nan kawai zan zo kawai na ga wani daga cikin ku zan shigo ya laifi sai in nuna shi in ce kai kai kaza kai kaza zai saurari ni kaga da abin da ya faɗa min nima ni na ja to wannan malamin ya shiga wajen harun rashid ya zazzage shi mishi maganganu da kyau harun rashid bai ce masa ufan ba sai da ya sauka ga baki da ya sha da malam ka gama ya ce yanin eh, an gama ya ce to ka gama wa'azi ni ma zan ma wa'azi ala gafa malam ka kiyaye gaba Sai Allah ya aiki annabi Musa na tabbatar da annabi Musa fi ka daraja zuwa ga fir'aunu na tabbatar da fir'aunu ya fi ni lalacewa in ji harunu rashi amma duk da haka Allah ta'ala ya ce masa da shi da dan uwansa harunu ku kula da ku kaulan lajjina sai mala ya ce wasu kaga ai harunu rashi ce yi wa'azi ai malam bai yi wa'azi ba mala ya zo ya yi tashaka ya yi ragargaza ya yi zage-zage ya cin mutunci shi ne wannan baya tasiri irin wannan wa'azi. ko so tari waɗanda ake yi a gaban su suke kabbara to da su ake mawa za su ji sun yi shiru da malam zai koma kan zai ce ko kuke kaza ko da fa bai yi musu irin wanda ya wancan ba zai ka sun yi tsit yanzu an taba suke amma da wani ake tabawa ayye kaza ye kaza ye kaza to ka dauka kai kake matsayin wannan mutumin aka zo ana ta ci kai ya za ka ji to an umarce mu da mu faɗa ma mutane magana mai kyau wani malami daga cikin asba'u tabi'in da ake ce masa Talha ibn Umar almajirin Ata ibn Abi Rabah Ata ibn Abi Rabah babban tabi'i ne malamai suna cewa inda za a iya siffanta wani mutum ana jin a duniya ba wanda ya kai a ba'umu ne gashi gajeri gashi mai katon hanci gashi baki sannan ga shi bawa sannan da shanyar jiki ƙarshe ma daga baya zama gurgu amma sai Allah ta'ala ya taimake shi ilimi shi ya sa wata rana sai cewa almajiransa wallahi ba daɗin wannan ilimin ba da mai sai da wani abu sai ya faɗo abin ba zan faɗa ba to da ya fi ni daraja to shi a bawunin nan almajirinsa ɗan hatu umar yake ba da labari yake cewa qultu li ata'in na ce ma kun malamin mu ata'u wata rana innaka rajulun yajtami'u indaka nasun zawu ahwa'in mukhtalifati zawu ahwa'a mukhtalifati kai malami ne da mutane masu mabambantan ra'ayoyi suke zuwa su zauna a majalisanka mabambantan mutane suke zuwa majalisan ata'u su zauna to shi kuma wani almajirinsa ne talhatu ibn umar wa ana rajulun fi hiddatun ni ko mutum ne mai zafi fa aqulu ba'da al-qawl al-ghaliz sai rika faɗa musu miyagun maganganu in na san mutum yana da wata aƙida ko ɗan bid'a ne shi ya zo majalisin aba'u sai ka gaggaya mishi maganganu فقال في عطاء يتي لا تفعل دقيق وكتساك ينهر يقول الله تعالى وقولوا nasi حسنا Aba'u ya ce Allah fana cewa ka ba mutane magana mai kyau. Fa dakhala fi hadhihi al-ayati al-yahud wa an-nasara fa kayfa bil hanifiyyi. Wannan ayar da ba Yahudi da wanda yake Kirista da an ce ka faɗa musu magana mai kyau. To ina ga wanda yake musulmi ne shi. Ashe shine abu da ka faɗa masa magana mai kyau. Habba Yahudi ba a ce ka je ka haɗu da shi kana masa wa'azi ka zage shi ba. Zagi baya shirye ta da kowa. Haɗin miyagun maganganu baya shirye ta da kowa. amma magana mai kyau ka faɗa ma mutum magana mai kyau shikenan kai ka sace zuciyarsa ba sacewa ko wadda bata halatta ba a ka ɗauke zuciyarsa zuciyarsa ta bi ka abin da ake karantar da mu kenan mu zama mun koyi wannan mun koyi wannan ya zama ɗabi'ar mu ita ce mu zama mun saba da faɗa ma mutane magana mai kyau ka yi ƙoƙari ko da mutum ya wauta to yi ƙoƙari ka gyara masa wauta da magana mai daɗi ta yadda zai tafi ba zai ga kai ma ka masa wauta ba domin ba a maganin ciwon hauka da kuma hauka idan likitan mahaukata ya haukace aka ce gashi yana cizuwa asibiti aka ga sai a ɗaure shi shi ma a tashi a a'a idan mahaukaci ya ciji likitan mahaukata to za ka ga abin da zai shi ne sai dai kama lallatarsa sai ya canza masa allura ya canza masa maki ya san maganin da ya bashi da ba mai karfi ba ne yanzu sai ya bashi mai karfi wanda zai hana shi ya cizo Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi sadi ajma'in wanda yake cewa don Allah malam kai kira ga iyaye waɗanda suke hana ƴaƴansu aure Eh, saboda wannan matsalar tana faruwa a ce musu Allah ya ce annabi ya ce amma su ce su dai ba ta so saboda menene eh, shi dai aure wani zubin in an yi wannan tambayar ko an kawo an ce ai kuka sai an bigi jaki an a bigi taiki matasa so tari suna son aure ko kuma ta sana'a ba sa son abin da za su nema shi ko aure ba ka tara kudin akwati da sadaki ba shi ne kawai shi ke a a yau da gobe ita ce aure na sha ba da wannan labarin wani malami na dattijo ya bin labari ya ce a kan shi ya ba shi labari wata rana ana zaune kakan nan nashi zai fita sai mata shi ta ce mai gida ina dan sana'o'i saboda haka sana'an nan Allah ya sa mata albarka to daga ina so in ɗauke maka cefane shi za ki ɗauke min cefane ta ce eh ce to shi kenan shi zai fita ta ce to Allah ya dawo da kai lafiya Allah ya kara ma dukiya albarka Allah ya tsare ka daga sharrin magabta ya fita ya dawo gida ya sha miya mai kyau da nama mai gilashi yana kallon fuskarsa a cikin miya aka yi haka gobe aka yi haka jibi a shagari wata rana su kawai ya zo shi ba miya ba nama kai miya lami bai ce komai ba ba sarraha shi yusuf fi na wa lam yubdi halahu eh shi kenan bai ce komai ya ci tuwo ba nama a kashe gari sai ya zo ya ga miya ba mai an yi miya miya salamatu ba mai ba mai kwata kwata a ciki ba mai haka aka yi miya shi kenan ranar ma bai ce komai ba a wata rana aka ya sake dawowa shi kenan sai ya ji an yi jigun a gida yara zaune a kwasar gida mama kuma a gefe guda ta yi tagumi ce lafiya an yi mutuwa ne ba komai ya shige ɗaki ya canza kaya ta biyo shi ɗaki ta ce mai gida yau da gobe sai Allah wallahi jalin nan nawa ya sanye ga baki ɗaya ce to ya aka yi ce wallahi jali ya sanye saboda ce nan da nake yin nan ce to Allah shi kyauta yanzu ya za a yi ce to an abin da ma za a ci a gidan yara ga sunan ma kuka suke ta yi ina ta lallata da shine suka shigo shi shi ke nai ya waje je mu musu shayi ya ba su sha aka kwanta gobe da safe za a yi zai fita sai ce to ya za a yi yadda aka saba ne ta ce tun jiya ba an nuna yadda ya faru ba Sai to shi kenan sai ya ja ta wani waje a ɗakinsa sai ya ɗaga wani wai abu sai ya ce kwashe wannan duka na ce sai ta ce nawa ce naki ne duka shi ya zaki ki ce kin dauke min cefane na tashi daga mai gida kenan ai tar ranar da kika ce kin ɗauke min cefane don ranar da zan fita abin da na saba baki sai na je na aji dan na san yan wata ranar za ta zo to shine aure to wani zuban abin da ke faruwa kenan kuma abin za ka ga an yi aure ana saki fa a sati uku fa yanzu akan yi aure wallahi sati uku an rabu me yasa kai ba abinci to aure yana bukatar shiri in ka shirya sai ka yi iyaye in ɗanku ya shirya yana da abin da zai kula da matarsa bai halarsa ku hana shi ya aure ba ku kuma ku ji tsoron Allah har ku hana shi ya afka cikin ɓanna yana da abin da zai iya rike mata kila kuma yana kyautata muku to ku ƙara sa masa albarka matasa su nemi abin yi iyaye kuma su kyale su idan suna da abin yi suka nemi aure wannan yake cewa mai hukuncin shiga cikin masallaci da hoto ko wani abu mai dauke da hoto hoton mutum kamar riga ko hula ko littafi ko memo akwai abin da ake bukatar kwata-kwata karkata shi da hoto a jikin kama kamar riga ne fa'ida ta sa riga mai hoto wani zubin ma wani akan banza ne wani an ne ne ta ɗauki hoton shi ake sawa a riga me yasa za ka yi haka ya kamata ka zama mai hankali daga cikin abin da ake gane muru'an mutum kamar yadda malamai suke faɗi mutuncin mutum ka zama baka rika sa kaya masu hutu ba ko kaya masu maganganu kawai ka gani an yi wani rubutu a riga me sai ka sa riga mai rubutu hamman na manne na mota irin wani abubuwan ba su da amfani wani wajen ka je duka ma za ka sha a ganka da hoton wani abu sai ka duka amma in dama mota ka ba hoton komai shi ke nan ka huta to riga ka kai ka je ka sa riga mai hoto kuma ka shigo masallacin Allah da shi amma akwai hotunan da su ba yadda aka iya da su kamar hoto a cikin ID card ya za ka yi da shi sai ka aje ID card kuma ka shigo masallaci a dama yana cikin ajihunka ka bai fito ba hmm? kuɗi wannan ba yadda ka iya da su suna da hotuna duk ba da aka iya da su duk malaman da suka ce daukan hoto ma haramun ne ba su sauka ka ko da kwara ɗaya ba sun yi sauki a game da waɗannan abin da ya shafi ID card abin da ya shafi international passport eh, abin da ya shafi eh, kuɗaɗe su waɗannan ba ka mallaki su ba ka iya ba in ka je dole ka yi ka bi sa ka kai tilas Allah madaukakin sarki ya ganar da mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kuna da sako ko